أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل درس منا كون لا رباه wanda yau muna biyar ga watan al-muharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 441 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da 25 ga watan satumba shekara ta da goma sha tara miladiyya idan ba manta ba kowane mako irin wannan na laraba muna haduwa a wannan masallaci mai albarka da iyaye mata masu albarka domin karanta waɗannan littattafai kamar yadda aka saba muna fata Allah da cikin sarki ya mana jagoranci a darasin da ya gabata mun kammala tafsirin aya ta 24 shida cikin wannan sura mai albarka suratul araf a yau za mu tashi a aya ta ashirin da ainihin wato bakwai a cikin wannan sura faɗin Allah ta'ala ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatuhuma aw sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatin awliya'a lil ladina la yu'minun abul fida ismail ibn katirin yana faɗi cikin tafsirinsa ya ce yuhaddiru ta'ala bani adam min iblis wa ƙabiluhu Allah maɗaukakin sarki yana tsoratar da ‘yan adam akan kan shaiɗan da shi da magoya bayansa su ne ƙabiluhu wato da shi da jama'arsa domin shaiɗan yana da ƙabila jama'a jama'a iri-iri akwai maza a ciki akwai mata a ciki akwai aljanu a ciki akwai dabbobi ma duk iyalansa ne yana da iyalai masu yawa to Allah madauki sarki yana jan kunnen 'yan adam da su kiyaye su ɗauki izina dangane da shaidar dinnan da shi da jama'arsa mubayyinan lahum adawatuhul qadima yana mai bayyana wa ‘yan adam ƙiyayyar shaiɗan wacce take tsohuwar gaba ce tun tale-tale ba wai sabuwar gaba ba ce da ya fara ta a yanzu a dama ta daɗe saboda gabar tana da tsohon tarihi tun daga lokacin da shaiɗan ya buɗe baki ya ce ƙala ba bi ugu la ajima'ina shi kenan gabar ta fara domin an fitar da shi daga cikin aljanna wanda da yana tare da mala'iku na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aljanna saboda jarabawa da Allah maraukin sarki ya yi masa sai ya faɗi jarabawa bai ci ba a sakamakon haka ya samu sakamakon faɗuwarsa jarabawa shi ne fitar da shi cikin jerin mala'iku hadisi ya tabbata ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya ga mala'ika jibril yana kuka mala'ika jibril yana kuka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ce masa tabki ya jibril wa anta min Allah bil makan alladhi anta fihi kuka kake yi yanzu ya kai jibril saboda an ambaci wuta shine dalilin da yasa yake kuka yace kana kuka alhalin kai da kace da matsayin da kasan kai kanka kasan san matsayinka a wurin Allah Allah ba zai kona ka ba ba zai maka azaba ba wannan wutar Allah ya faɗi cewa makamashin ta annasu wal hijara ne ba ta akai al malaika ba ku mala'iku ma masu karanta ne dan Allah ya ce alaiha mala'ikatun ghilabun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun me kake kuka sai mala'ika jibril yake cewa ana a haƙƙo bil buka'i ni ne ya fi cancanta in yi kuka ba kai ba ya ce la'alli ya ce wa ma'adiri la'alli ubtala bi mabtuliya bihi iblis ba mamaki ni ma a jarabce ni da irin jarabawar da aka yi wa iblisu ya ce faƙad kana ma'al mala'ika da ya kasance cikin mala'iku yake shi iblis ina fata ana fahimta wannan jarbawa da aka yi masa ya yi sujjada ga annabi adamu ya faɗi ya ka fitar da shi aljanna sakamakon haka mai kuwa samun promotion a ah, sai aka mai demotion aka kore shi aka fitar da shi ya zama toje fafe inan ne wanda Allah ya tsine masa shi sa Allah ta'ala ya gaya mana cewa wannan adawar ba ainihin wato sabuwa ba ce a tsohuwa ce shi yasa a nan ma ibnu kafir sai ce adawatahul Hulƙadima tsohuwa ce tun lokacin annabi adam tun ba haife mu tun muna kasan annabi adam shi yasa cikin suratu yasin yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane wato ku ɗauki ku riƙi wato ittaqibu menene ku riƙi shaiɗan abokin gaba إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير اقول لك أبدا شديك كوينة نيمان توقف ثانية وإن الله سكايا كذا ما أوتا دون بايا سو يدونا شي كدي أم فأنت أقوم إذا أكسي قوتن زي برانت رسولة ما باروان شي تكن شيء كي سوما شي تكن وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل أبدا فشي قزي فلا متعني شنا الله يتعلم ودجون ونما جنا سبور حكا شيا كفار وننقابا أكان إن قدم دي شيطان يتشي والله شيا بتد إن قدم ƴaƴan annabi adamu nan da ka fitar da ni ta dalilin shi to da shi da zuri'arsa wallahi ba za su huta ba sai da kansa ya faɗa ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasina Allah muke roƙo ya samu daga cikin mukhlasin mu samu tsira ina fata muna fahimta amma da ba ce ba ta wasa ba sai kin dage sai kin ƙara zage damtse sai kin yi kamar kina yi sai kin yi tsayi daka domin yana da karkoki ko ce karkuna da yake karkafawa dan ya faɗa da ɗan adam idan ɗan adam ya tsallake wannan tarkon sai ya faɗa ɗaya sai ya sa mai ga wani can a gaba in ya tsallake wannan ga wani can in ya tsallake wannan ga wani can wallahi akwai tarkon da har annaba ba ba su tsira ba a wurin shira saboda haka sai mun dage kwarai da gaske amma tun da kansa ya tabbatar da akwai bayan Allah na kwarai to sai mu yi kokari mu ga cewa mun fada cikin wa'annan bayan Allah waɗanda ba zai samu iko a kansu ba ina fata muna fahimta abubuwa da yawa ne zai saka to kun ga wannan jaraba da aka yi masa aka kore shi bai ci jarabawa ba to mu da muka zo duniya a cikin jarabawan mu mu irin jarabawan mu kenan mu zo duniya muna cikin jarabawa ne yanzu kowa takardarsa daban da kwastan ɗinka daban yanzu in na kalli kwastan faifan ki in ce zan sace ansa na yi aikin banza jin kalli na kin yi aikin banza saboda haka jarabawa muke yi kowa nasa daban ki samu ki ci jarabawa don ki samu tsira da kyakkyawan sakamako a ranar gobe kiyama saboda Allah ya faɗa da kansa annabi Adamu nan da shaidan din nan na kora ya jarabce su suka zo suka ci bishiya sai suka fita ana magana ne akan ayar ai ba da suka ci sai al'aurar ta bayyana ba babu tufafi ya bace to sakamakon tuba da yayi ya karɓi zunubinsa sai aka ce to ba laifi yanzu ku taho duniya zan muku jarabawa da kai da zuri'ar ku duk wanda yake jarabawa zai samu rahma wanda bai ci ba kuma shikenan sai shiga cikin azaba shine Allah ya ce fa in ma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya to fala khawfun alaihim wala hum yahzanun muna cikin jarabawa ne to da ka sai mun tashi tsaye mu ga cewa mun baiwa mara kunya iya lokacin da aka ɗiban mana na jarabawa idan ya ƙare to fi shikenan za ka je takaddunka an riga kawai da su za a yi maka sakamako za a yi maki mala'iku suna nan suna ta rubuta abin da kike rubutawa na jarabawa kin yi magana sun rubuta kin yi aiki sun rubuta kin yi tunani sun rubuta Allah ya sanya ta'ir a wuyan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi shi ma yana nan yana nada kuma suna nan la inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun sannan shi kansa Allah yana kallon ku dama ma kunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa salisuhum la adna min wa wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu duka Allah ya sani yana tare da mu tare da ilimin sa kun ga duka babu yadda za a yi dan adam ya kauce wa Allah subhanahu wata'ala face lokacin da aka diban masa idan kika ga mutum ya mutu to lokacin jarabawansa ya kare ne saboda haka an gama jarabawa yanzu sai ya je ya riski sakamako kuma sakamakon nan tun daga lokacin mutuwa ake fara gani ko dai mutum ya ga mala'iku da za su zo masu fararen kaya waɗanda za su ce masa la khawfun alaikum al-yawma wala antum tahzanun ko kuma ya ga mugayen mala'iku masu baƙaƙen fuska da bala'i da musiba a tare da su su ce masa akhriju anfusakum fitar da kawunan ku da kawunan ku yi kokarin ka da kanka Allah ya tsare mu saboda haka anan ibnu kathir yake cewa adawa ce tsohuwa li abil bashar adawa ce da aka faro tun daga baban ‘yan Adam, Adamu alaihi salam, fi sa'ayihi fi ikhrajihi min aljanna, yadda ya rika ƙoƙari ya dage ƙwarai da gaske dan ya ga cewa ya fitar da su daga cikin aljanna, allati hiya darun na'im, wato wadda ke ita ce gida ta ni'ima, ila dari ta'abi wal ana, ya fito da shi zuwa gidan wahala, shine ta'ab wal ana, gidan da ake ɗanɗana kuɗa, sai kin sha wahala, kina jin daɗi, kin samu aiki, sai kin sha wuya kin fita da sassafe kina son yin barci ba dama ki tashi kifta ki je rana ta bije ki yunwa ta bije ki sai an yi kwana talatin sannan a baki albashi albashin kuma a rana ɗaya zai ƙare ko a kwana biyu ba inda zai je miki to ba shi ne ɗin ba a ta wahala kana so ka gina gidan da za ka shiga sai ka yi ta wahala ka je ka sai bulo ka sai siminti ko ba ka ba wata iska ma sai ka yi baka kula masu wanda suka fi ka so su yaye kwanan ko su kwashe bulan ko su kwashe yashin duk ba haka ake ba a ita wahala a duniya babu wani abu da ake samun sa cikin sauki a rayuwar duniya ko abinci zaki ci sai kin siyo sai kin dafa kina tukawa ma talge tsalle a hannu ka yace wayo ko ba ka bane ki sa ruwan sanyi ko ina da wuya ku zama ta da ba su da tabo a jikin ina fata ana fahimta yanzu inda za a ce ni in yi jarabawa in yi wa mata jarabawa interview matar da take biyayyan aure a gidan mijinta wallahi akwai inda zan gane wallahi kuwa akwai wani wuri ko zan ce mu ga wuri za a jiki wallahi kuwa ina nan mana da nan da nan din mace nan ɗinta da daidai gwiwanta saman nan gurin saman gwiwanta saboda duka da take haka tana shara ko tana tuka su duk iyayen mu kuje ku duba su wallahi kina da uwa yanzu da wannan shekarar nake sai kin ga tabo a nan dinta da kuma daidai gwiwanta kanta zaki gani saboda hannunta yana guga amma banda matan yanzu matan yanzu masha Allah akwai masu aiki ko ba ka ba akwai gas ko ba ka bane abincin kawai shine taliya da indomi da shinkafa da mai da yaji ba wani wahala Allah shiryar da mu to shine wannan gidan da kuke kallon sa gida ne na duniya wato yana so ku gane kalmar da ya faɗa wato jarid wato ta'ab gida ne na wahala wal'ana sai an shawuya wallahi duk wanda ku shi yana jin daɗi sai da ya shawuya ko daɗin da yi ina fata kuna fahimta ba haka kawai bane su da fatan daɗin ya kama zuwa sai da aka shawuya ina fata muna fahimta yanzu kuna nan kuna jin daɗi hankalinku a kwance kina gida ƴaƴanki su ɗibo miki su bashi su yi mai kaza yi kaza ku bar kaza duk suna miki yanzu dan Allah inda za ki ba mu labarin da kika samu cikin wacce daɗi kika sha wuya kika sha duk abin da kika yi bakin ki ba daɗi kuma haka bane zama da kyar tashi da dabara haka aka yi ta wahala wannan ba ana bane amma yanzu ba kina jin daɗin abin ne kuma haka ba to duk abin da kuke gani a duniyar nan baya zuwa cikin sauki sai an sha wahala sai an sha wahala to wannan gidan shi iblis ya so shi yan adam annabi adam ya zo da shi da nana hawa'u bayan ki nuna ki fahimcewa suna gidan ni'ima ne shi wancan darun na in da an ce gidan ni'ima ba wahala ciki a aljanna babu wahala kun zo wallahi wannan sallar da muke yi da wani karatu a nan fa ake yi ba ana shiga aljanna an gama ba wani kawai daɗi za mu ta ji kawai lokacin jin daɗi ne ba wahala ba maganan yin sallah ina fata muna fahimta saboda a nan ne ake biyan wato sakamakon abin aikin da ake sakamako za ka biya sai ka samu sakamako a can abin da za a karɓa a tare da mu na ibada shine a nan duniya yadda in muka je sakamakon za mu samu kyau a lafiya jin daɗin ne kawai Tanda kifi ya haɗe annabi yunus ya yi aikin kwarai kafin ya fada cikin bala'i amma a cikin cikin kifin baya sallah ba wani abu da yake so su ba ka inni nufin min zalimi ya fada domin da kifin ya yi ƙasa da shi cikin teku ga duhun dare ga duhun cikin teku ga kuma ainihin wato duhun cikin kifi da yake da kifin ya yi ƙasa na karanta mana hadisi wata rana annabi ya ce ma Eh, mala'ika jibril yana faɗawa annabi yana faɗa wa annabi eh, salama cewa Allah ya ma wannan kifin wahayi kada ya karya masa kashi kada ya ji masa ciwo a fata saboda ka hadi ce shi ta Allah ce faltaqamahu taqama da larabci shine abin da aka hadi ba a tauna ba sai ƙasa da shi yayin da ya ƙasa da shi yana ƙasa yana ƙasa yana ƙasa menene ya ƙasan teku ƙasa ƙasa ne da rairayi da turbaya da kaza da kaza ana zuwa ƙasa annabi ya ce fasami a yunusu tasmiyunu tasmihal ƙasa annabi sai ya ji tasbihin da ƙasa ke yi ma Allah ƙasa da ya ji tasbihin ne shine ya tuna shi ma sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin a cikin teku ana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala yasa ma Allah ta'ala dama ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu mai. na sha ba ku misali na ce wallahi teburin nan da wata ran za a daina karatun nan kwata kwata sai ya yi kuka ruwa makallan kuka masallacin na ce an dina karatu zai yi kuka da duma ki rike sallah ki daina sa sallah kafin ki ma da sa ki zo wurin karatu da ita in ta tsumin ki sai ta yi kuka duk abin da ake saboda wancan hadisi da na karanta mana a darasin da ya wuce na wannan kututturen dabino na mambarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai da kukan duk wanda ke cikin masallacin sai da ji kukansa annabi ya ce baka lima faqada min az-zikr yayi kuka saboda abin da ya rasa na zikiri ya ce wa wallahi laulam tazimuhu lama zala yabki ila yawmil qiyamah to kun gani wayan abun da kuke kallon su kuna ganin su ne kawai kamar a ah, bature ne eh bature ne yayi amma wallahi bayan Allah ne suna tasbihi tare da Allah suna tasbihi ma Allah tare da gode masa ku ne kawai ba ku sani ba inuwa ma Allah ce tana tasbihi awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayya'u zilaluhu an al-yamini was-sama'ili sujjadan lillah wa hum dakhilun kina ajiye wannan abun haka yanzu nan gurin inuwarsa ce ga inuwarsa a nan ku da za a ɗauki wani lokaci cikin gurin nan ya ƙara duhu za ku ga inuwar ta canza da ta da wani gefen wannan canje canjen Allah ce tasbihi suke da sujjara ga Allah subhanahu wa ta'ala bishiya girin gida zaki ga gida idan yana kallon gabas tanda rana za ta fito za ku ga cewa babu inuwa a tare da shi inuwarsa ta koma can yamma amma da zarar rana ta wuce sai ku ga inuwarsa ta dawo gab haka haka haka shine ya tafayya ubilaluhu alal yamini wa shama'il dama da hagu duk wannan ana yi ne sujjadar lillah shine malam yace wa tasabbabu fi haqqi awratihi ko wa tasabbaba shi shaydan nan shine ya sabbaba ya danyo ya janyo cirewa annabi adamu da iyalinsa al'aurarsu al'aurarsu suke zamanto ta bayyana ba da ma masu masuratan anhu bayan da asusi suke a ɓoye na mana bayanin me ake nufi da dama sau'a ina ka an fahimci wannan tana ɓoye wa ma haza illa an adawatihi akida wato wannan fa ba yayi wani faface dama saboda adawatin akida wato yayya tabbatacciya daga wurin shi nuna masa dama shi makin da a lokacin mutum ya samu ni'ima yana cikin ni'ima sai ki fito da shi kuma cikin azaba wannan haƙƙiyya ina fata muna fahimta malam yace wannan aya ta yi daidai da faɗin Allah ta'ala da yake ce mana a afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya yanzu ku za ku riki shaidan shi da zuri'arsa a matsayin waliyan Allah ko majibinta al'amuran ku min duni sabani na ni Allah wa hum lakum adu alhalin su ɗin makiya ne a gare ku bi isa na badala sir da canjin da azzalimai suka yi wato maimakon su rike ni a matsayin abin wali walittaka su sai suka riki shaydan da zuri'arsa wannan ai canji ne canji ne wanda yake tunka irin kismatun biza Allah ya tsare mu na'am tabbatacciya tabbatacciya daga akid tabbas da ya nuna muku cewa iyayyar tasa tabbas ce shi da gaske ce in ma ku ba da gaske kuke ba to shi da gaske ce shedan zai sa mutum ya kisan kai shaidan zai sa mutum ya yi sata shaidan zai sa mutum ya yi zina shaidan zai sa kaza duk zai sa Allah shiryar da mu Allah ya ce wa idza fa'alu fahishatan idan suka aikata alfasha qalu wajadna alaiha aba'ana su irin wancan mutanen sai su ce ai iyayen mu muka gani akan albashan nan wallahu amarna biha Allah ne ya ce mu aikata sai aka ce ka gaya musu kul inna Allah la ya'muru bil fasha Allah baya umarni da aikata alfasha a taquluna na Allah ma la ta'lamuna shin kuna faɗa ma Allah abin da ku sani ne ka gaya musu abin da Allah ya faɗa qul amara rabbi bil qist Allah yayi umarni ne da gaskiya wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin ku tsaye da fuskokinku zuwa ga kowane masallaci wurin bauta wa da'uhu mukhlisina lahu din ku roki Allah kuna masu tsarkake bauta gare shi kama bada'akum ta'uduna wallahi kamar yadda Allah ya fara halitta ku to haka za ku koma halitta jariri kyakkyawa yana jin daɗi ba shi da karfi komai sai an masa to duk shekarun da kike wata nan sai kin koma komai sai an miki ruwa ma sai an baki zaki ya sha haka za ku dawo fariqan hada wa fariqan haqqa alaihi dalala bangare na farko da Allah ya ka samu Allah ya shirye da su sun bi ta farki na kware Allah sanya mu a ciki wa fariqan wani bangaren kuwa haqqa alaihi dalala bata ta tabbata akan su Allah ya tsare mu innahum ittakhadhu shayatin awliya saboda su sun riki shedan a matsayin abokanan wato walittakarsu wato al'amuran su. min lahi sabanin Allah wa Allah annahum muhtadun suna kuma tsammanin cewa su din akan shirya. wannan aya cikon ma'ana ne kai amma ba tafsirin ta zamu yi ba muna fatan Allah madaukin sarki ya datar da mu ya bamu mu ladan abin da makaranta daidai wanda muka kuskure muna fatan Allah madaukin sarki ya fi mana wannan ayoyi da suke ta nuna mana illa na wannan shaidan to Allah ya bamu ikon guje masa Allah ya bamu ikon guje masa mu sake dagewa mu zage ɗamara kwarai da gaske yana nan ko ta ina yana so sai ya halakar da 'yan adam yau idan wata fitina ta bayyana an gano ta an yi bayanin don a kauce mata to gobe wata sabuwa ce zai sake bullo da ita gobe wata sabuwa ce zai sake bullo da ita Allah ta'ala ya shirya da mu sai littafin mu na biyu littafin tafsir tauhid za mu tashi a safi na ɗari da da ashirin biyar. Matsala ta bakwai daga cikin ayyuka da suke rage matauhidi ƙarfi muwalatul kuffa wato jikuntan kafurai. da nuna ƙauna a gare su da nuna soyayya a gare su da fifita su sama da musulmi da ƙaunarsu sama da yadda ake ƙaunar musulmi wannan idan mutum yana yin sa to haƙiƙa tauhidinsa zai samu matsala akwai lamba a ƙasa an ga wajen malam yace malama ta ce alwala'u masdaru ya shai'u bi ma'ana qaruba minhu masdar ne asalin kalmar daga waliya ne wato mutum yazo kusa da abu yazo dab da shi bi ma'ana qaruba minhu yazo dab da abu wato kaga kana nesa kafiri na nesa kai ga musulmi kusa da kai sai ka kyala musulmin sai ka zo gon kafir wal muradu huna abin da ake nufi a nan, malama ta ce alqurbu min almuslimina bi mawaddatihi wato kusantan musulmi an gane wannan ko da nuna musu ƙauna wa i'anatihim da taimakon su, wa munasaratihim da ba su gudunmawa ala a ada'ihim akan maƙiyansu wa ma'ahum da zama tare da su to shine shi kuma sai ya juya abin ya koma yana maimakon yawa musulman wannan sai ya zamanto kafirin yake mawa ina fata muna fahimta kun gane ma'anar alwala'u yanzu wannan alifi kalmar ne sai aka faɗi ne ake nufi da ita kun ga a ma'anarta ma musulmi ake so a nuna ana jibintan al'amarinsa ko ba haka bane to sai zaman mutum ya yi wa kafirai wannan to tauhidinsa yana yin rauni albara kuma fa bujirewa din shi kuma sai ce masdaru bara bi ma'ana qata a yanke abu a cire shi ina fata an fahimci wannan kun gane ko shine ma'anar bara me yasa ake ce mata bara na'am a barranta daga ita eh shi ma an ka dauki aka barranta an dauko ta daga ma'ana ce ta larabcin ya koma ma'ana Hausa amma ko a ma'anar idan aka ce wani ya barranta da wani kenan babu shi babu shi ya fice sun raba gari ina fata ana fahimta amma kalmar bara ne a cire abu daga jikin wani abu a fitar da shi ya fice kamar kamar salku idan aka zo fere rago sai a ce an yi salk ko shine fila amma ya sunan shafuna da da larabci eh biwa ne lebra ko ko barraya shine asalin sunan barraya ina fata mun jana shine barraya ai kun ga ana cire wannan abin katakon da ke jikin fensil din ko ba ka bane yana ficewa ana cire shi gaba daya Shi ne nan gurin ya ce kun ga ana cire shi ana tsinke shi an ah, ga ah shi nan ma malama ta ce wa minhu bariul qalam ko yawa daga ciki ma shi ne ake samu wato cire ko kuma fekewa ko fece alƙalami an fahimci wannan ko bi ma'ana qat'uhu ma'ana yanke shi wal murad huna abinda yake nufi da albara anan shine qat'u silatul qalbiyya yanke duk wata alaka ta zuciya ma'al kuffari tare da kafirai fala yuhibbuhum kada mutun ya sosu su wala yunasiruhum kada ya ba su gudunmawa wala yuqimu fi diyarihim kada ya zauna a garin su a kafashin ina fata an fahimci wannan walaysa ma'ana bughduhum wa adawatuhum ba wai ma'anar wai ka kiyamace su ko kai ka to kana fushi da su ba ana nufin wai an tabbule mahun bane a ka zalunce su ba ka ake nufi ba wa ta'tadi alaihim ka auka musu kawai suna cikin gidansu ka auka musu ka kai musu hari ba ka ake nufi ba yace idan lam yakunu muharibin matikar ba sun kasance abokanan fada bane ne muharibin mana kuna cikin fada da su da ma ana yaki tsakanin ku da su in dai ba haka ake ba to kar ka je ka auka musu ina ba sai ana fahimta wa inna ma ma'anahu abinda ake nufi shine an tubghidahum bi qalbika ke ki kyamace su a zuciya ki fushi da su ya zama ba kya son su wato adihin bi qalbika kuma ki kyamace su ki fito na fito da su amma a zuciya wala yakunu ashaban laki kar su zaman abokan ki ko kawayen unzuru majmu'a unzur majmu'a fatawa na Sheikh Abdul Aziz bin Baz Allah ya ji kansa da rahama juz'i na biyar shafi na shida. makanatul wala'u wal bara fil islam matsayin alwala'u da kuma albara'u a musulunci mana nuna soyayya da kuma kiyayya matsayin su malama ta ce min huquqit tauhid man haqqaqa tauhid ne a min huquqit tauhid na daga cikin haƙoƙin tauhidi an tuwali ahlullahi wal muwahhidin shine ki nuna soyayya ga ma'abota Allah masu kare ta Allah ki so musulmi duk inda ki ga musulmi masoyin ki wa tatabarra min a'da'ihi ki barranta daga abokan gaban Allah al-mushriki na mushrikai domin Allah ya ce wa man yatawalla Allah wa rasulahu duk wanda ya jibinci Allah da manzansa ya nuna soyayya gare su wallazina amanu da waɗanda suka yi imani fa inna hizballahi humul galibun. to ku sani lallai rundunar Allah su ne masu cin nasara a wani wuri Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidul yahuda wan nasara auliya kada ku riƙi yahudawa da nasara masoyanku majibinta al'amuranku domin su ɗin ba'aruhum auliya uba sashen su majibinta sashe ne suna taimaka ma juna qala abul wafa ibn aqil yace idza aradta an ta'rifa mahall al-islam min ahl az-zaman idan kana so ko kina so ki gane matsayin musulunci ga mutanen zamani to fala tanzur ila jihamihim ala abwabil jama'i jawami' kar ki kalli cunkoson da suke a kofan wurin bauta ana karki kalli mutane yadda suke tururuwa suke zuwa wurin bakin kofa wurin bauta wurin zuwa masallaci ko zuwa cocin su ko wani wani ne a ya ce wala da jijihim fil mawqifi bilabbaika ba kuma karki ki kalli yanayin yadda suke ta sauti shi shine hayanin da ake ta tada ta a mawqif eh mawqif wurin tsayuwa wala Allah a arfa ne wala Allah a ina ne ki ana labbaik Allahumma labbaik labbaika la sharika laka duk wannan abubuwan da ake tayarwa wa inna ma abin da ake bukata unzur ila mawaqa'atihim ila a'da'i shari'a ku kalli yadda suke ji idan ga makiya shari'a musulunci idan an taɓa musulunci ya mutum yake idan aka taɓa musulunci ya ci ce ji kan da aka zagina na Aisha kan da aka zagina na Hafsa kan da aka zagi Abubakar kan da aka taɓa musulunci ko aka zagi wata mace ko aka ci mata mutunci idan ta saka hijabi ya ci ce ji idan ba ki damu ba to kawai sai akwai matsala ta wuri amma san da zaki damun da girar da zaki nuna kishi shine zai sa gane lalle wannan tana da ainihin karfin imani da tauhidi a tare da ita kamar yadda cikin al'adabu shari'a shar'iyya na ibn al-muflih mala yace marra al-muslimuna fi al usur as-sabiqa bi halatin min ad-da'f musulmi a zamanin da suka gabata sun fuskanci rauni walakin fi qulubihim ba'd al-kuffar bughd al-kuffar amma duk da raunin da suka fuskanta a cikin zukatansu akwai ƙiyayyar kafirai wal yawmu at-tarihu yu'idu nafsahu a yau kuma tarihi yana maimaita kansa haka ne ko ba haka bane yace min halatul da'af bil muslimina ta yadda musulmai suke da rauni a zaka amma inda matsalar take walakin fi qulubil kathir hubul kufa su musulman yanzu wallahi da yawa a cikin su kan kafirai ne a cikin zuciya kun ga kenan akwai matsala yanzu babu yadda za a yadda waɗancan suka zo suka kiyaya ga kafirai duk da raunin musulunci ya ɗaukaka haka ne ko ba ka babu inda musulunci bai isa ba a duniya duk wannan abin da kuke kallo ba mu muka yi shi ba wahalar da waɗancan su suke suke a addinin musulunci a ko'ina a yau muna da addinai a duniya sama da dubu hudu da ɗari da ainihin wato da arba'in da wani abu addinai fa a duniya addini mai sunan addini wajen addinai dubu biyar ke da dubanni amma kuma babu addinin da ya addinin musulunci yaduwa duk a cikin waɗannan addinin kun gani yaduwa dai da sauri daga nan bincike ya nuna daga nan zuwa shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar, nan da shekara nawa nan da shekara ce da bincike ya nuna cewa wato 30% na mutanen duniya gaba ɗaya za su zama musulmai ne banda sauran addinan ba addinin musulunci kullum kuma ya nuna miki mu'jizan manzon Allah sannan da mu ya ce babu wani lungu da ta kofaci addinin nan ya shiga in dai rana na fitowa ta fadi za a wayi gari kuma duk duniyan gaba ɗaya kowa musulmi ne sai dai za a samu waɗannata kuma a wannan lokacin ko da musulunci a Allah ya shirye da mu saboda haka yanzu kun ga an samu bambanci kun ga wannan zai ƙara gaggata muku maganar wannan mawaƙin da yake cewa inni tazakkartu wa dhikra mu'arriqatan nayi tunanin da ke sa tunani da sa goshi na ya tsarfar da gumi yace majidan talidan bi aidina ba'anahu. wani irin ɗaukaka da daraja da muke da ita a hannunmu mu musulmi amma mun wulakantar da ita mun sayar da ita yace inni tazahatu ila al-islam fi baladin idan ka kalli addinin musulunci a kowane ƙasashe na duniya ta jidhu ka tsairi za ki ga wannan musuluncin kamar wani tsuntsu ne maƙasusan janahahu wanda aka daddatsa mai fuka ba iya tashi nawa ake zuwa musulmai kamar nan kuma yanzu mana cikin nan muna ibada wallahi kawai sai ku ga an zo an shigo an bude mana wuta a ƙasashe nawa haka ake wannan kamar fuka-fuki ne kuma ba wasu wanda za su iya fitowa su yi magana iyakar ta kenan kawai an wuce wurin sai a faɗa a labarai a ce shahidan nan na masallaci kaza su kaza yanzu ta faɗa adadin mu sai sun mutu ku gani a jarida ku gani a CNN da BBC mai ta labarin sati ɗaya kaza sati ɗaya kaza shi nan, daga nan sai a manta yanzu ya zama tarihi wannan da aka bude ma wuta kwanan nan kun sake ji ana magana yanzu to haka yake za ku ga musulunci kamar tsuntsu da aka daɗa yan fuka fuki ya ce idan tashadal garbu bil madi wato turawa sun yi koyi da magabatansu fa arshadahum sai suka gano hanyar da za su gudan su fara da mu amma mu musulmi wa nahnu kana lana madin nasilahu muna da magabatan mu sahabbai ya suka yi da suka zo da musulunci mu suka yi nasara amma mu mun manta da wannan ba abin da ya rame mu yanzu kawai me suka yi shi mu kokari muke mu bi su a wajen cin abincin su mu bi su a wajen auratayya yanzu musulmi ne zai yi aure musulma ce zai aura baban shi da babanta kowa musulmi iyaye da kakanni a musulunci aka fi su wallahi amma shi shiga arna za su a ta riga aure wedding gown ana tafiya tana tafiya yadda kasantar tabara su tsara ta kai da ango da amarya za a zauna a yi rawa a gaban iyaye a ce ya nuna yadda zai sumbance ta ta nuna yadda za ta ba shi abinci ta nuna yadda za ta yi mai kaza a gaban iyaye ana wannan rashin mutunci da tsara. wallahi ya kamata ku ji tsoron Allah wallahi idan ke baki ba kina da wata ta kusa da ke da take irin wannan ya kamata ki mata fada idan ba haka ba wallahi za ku tsaya gaban Allah ke da ta ta kuma ki ta ce Allah ga wanda ta ganni ina laifi ba ta mun wa'azi amma ki fada ko ki samu daman ku buta ma'aziratan ila Allah ki samu uzurin da zaki ba Allah ta kin masa wazi ta ce take doka wallahi ku ji tsoron Allah Allah ba zai taɓa miki ni'ima ba ki amfani da ni'imar ki da ya miki saba masa da ya hana ta auren kuma ta dinga kuka kenan a rika zuwa gurin mala ana mala a samu addu'a ƴan nan kore aljinu gare ta ba wanda ya zo yana neman ta ya ba ta auren kuma ta saba ma Allah na sha gaya muku yaran da aka rika samu kwanakin baya ƴan sharan nan wallahi a zamanin da iyayensu suka yi aure lokacin su suka fara kiran mai dan asharalle da masu kira ana yin kalangu a kofar gida ƴaƴan ne suka zo suka ne mutane yanzu saboda ba gode ma Allah ba an tsokani Allah ne kun gani yanzu me kuke tsammanin waɗannan auren da ake yanzu ake irin waɗannan fitsarar wallahi waɗanda za a samu wallahi ba 'yan shara za a samu ba 'yan wanki za a samu wallahi kuwa Allah ya kyauta malam yace inna alal muslimi mahabbatu ahlus sunna malama ce wajibi ne ga musulmi ya so ahlus sunna fi ayi mawdi'in kanu duk inda ahlus sunna suke kaso su a muhabbatin lahi lahu saboda kana mai fatan Allah ya soka idan ka so ahlus sunna kama qala annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda annabin rahama yake faɗa yake cewa ya Allahu fil hadisin qudsi Allah mai girma da ɗaukaka yana faɗa cikin hadisin qudsi yana cewa haqqat mahabbati lil mutahabbin fiya soyayya ta ni Allah ta tabbata ga masu soyayya dan ni kina son ta ne dan Allah kina son shi ne dan Allah yana son ki ne dan Allah kina kana son in dai dan Allah aka kullu soyayya Allah ce soyayya ta ta tabbata ga waɗannan masoyan dan ni ina son su wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiya soyayya ta ta tabbata ga masu ziyartar juna dan ni kin kai mata ziyara ne dan Allah ba dan abin hannunta ta kawo miki ziyara ne dan Allah ba dan wata manufa na ta a dan Allah aka ziyara Allah tabaraka wa ta'ala ce to ta ta tabbata ga waɗanda suke yin wannan wannan hadisi yana cikin musnad na Imam Ahmad hadisi mai lamba 2222 wa alaihi bughdu ahli shirk sannan wajibi ga musulmi ya kiyamaci mushrikai wal bid'a waɗanda suke bid'a fi ayi mawdi'in kanu duk inda suka kasance hatta yakunu mimman ahabba Allah fi hatta yakuna mimman ahabba wa abghada lillah sai ya zama cikin waɗanda suka yi soyayya dan Allah ya so mummunancin dan Allah ne sannan kuma ya yi waɗannan ne dan su ci Allah da fa'ida malama ta ce an ummi shuraikin radiyallahu anha an samu daga ummu shuraik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amaraha bi qatl al-awzabi annabi ya umarce ta da kashe tsaka wazaf shine tsaka idan suna da yawa auzar kun san tsaka ko kuma sai ku dame su annabi ya ba ta umarni ta kashe tsaka wa qala annabi ya ce kana yanfuku an-nar ala ibrahim tsaka ce take busa wuta ga annabi ibrahim tana busa ma annabi ibrahim wuta ina fata ana fahimta rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi an gane wannan ko imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi mai namba uku da ainihin wato tara. fa amara bi qatliha ya annabi ya umarni da a kashe ta li izami darariha kuna ji saboda girman cutar wanda tsaka take yi ma a mafi hamin adawati khiyar ibadi tare da abin da ke cikinta bayan tana da guba a jikinta sannan tana nuna kiyayya ga mafi alherin bayi annabi Ibrahim alaihi salam adawatul li ahli tauhid ko tana nuna ƙiyayya ga masu tauhidi domin tana busa wuta tana so su kone wa huwa in lam yakun linafkatu tasirin. ko da a ce wannan busa wutan ma bai ma annabi ibrahim tasiri ba finnar lisigari jurmihi an gane ko saboda kankantar shi wannan halitta ya ce wal ihraqihi bi lahabiha ko kuma ya zama to bai kora shi ba da ainihin wato ainihin tantsatsun wutan shine lahab bakinta irin tantsatsunsa sai ce illa inna fihi manahatin wa izharin lil adawa to wallahi ko da wannan wutar bata masa tasiri ba tabbas akwai ayya ta fito a fili karna ta nuna kiyayyata da gabata ga annabi Ibrahim kamar fa yanzu inda za mu tsaya kama mu kalli takardar da take gaban mu kamar malama ta kawo wannan kissan ne da wannan hadisin da ta nuna mana a ce mushriki da dan bid'a yana nuna kiyayyata ne a fili ga Allah da ahlus sunna saboda haka wannan kada ya isa ke maki nuna kiyayyata ina fata muna fahimta sai ta ce yannan ya zo cikin dalilul falihin da libin al'alam wa man kana aduwan li abina ibrahim duk ko mutumin da ya zama maki ga babanmu annabi ibrahim to kana aduwan lana shi ma din ya zama maki mu yanzu zai yiwuwa ana gaba da mahaifinki ki zo kina cewa wallahi ina son ka kaza kaza kaza kaza kaza zai yiwu haka to ba zai yiwu ba malama ta ce min suwar muwalati wa hiya min al-ma'asi al-munaqqisa lit-tauhid misalai na ainihin wato nuna soyayya da ƙauna amma ga shi hakan yana daga cikin sabo wanda yake rage tauhidi alif musharakatul kuffar fi ayadihim taya kafirai wurin bukukuwan taya su biki yanzu yan shi'a suna biki tare da akirin sabo to taya su yin biki yaqumu ba'd zahalatul muslimin bi tahliyatil kuffar bi ayadihim kuna ji malama ta ce wasu daga cikin jahilan musulmai suna taya kafirai murna a lokacin bukukuwansu ka idar asus tana kamar new year almiladiyya na ainihin wato na miladiyya sannan al-christmas da shi nan ta fasa cikin baka haka ya ta an gane ko shari hun fi ihtifalati suna taya su wajen bukukuwansu wa ta safaru ila biladil kuffari ba mamaki ma ku ga suna tafiya zuwa kasashen kafirai li yakunu an qurbin minhum dan su zo kusa kusa da su wai fi hadhihi al-muhafalat ko hadhihi al-munasabat a cikin waɗannan bukukuwa fayan yanzuru al-faraha fiha fa su bayyana farin ciki su ga wannan biki da ake yi wata tabadul al-hadaya su ba da kyaututtuka gin gare su wa rasail at-tahni'a da taxis da ake yi na murna da biki na congratulation an gane ko wa tawji'il hulwa da raba sweet sweet da su gam wa man fa'ala shay'an min zalika duk wanda ya aikata irin wannan faqad a fil mahzuri wallahi ya auka ya auka cikin abin da yake na haram mahzur shine haramun a ainihin wato duk dai afwan a nan gurin yayi amfani ta yi amfani da kalmar zal harafin zal domin mahzur abin kiyama shine wannan abin da ake tsoratar da shi amma za'un a mahzur shine ainihin wato haramun a wurin malaman usulul fiqh ina fata an fahimta nan malaman fiqh sun ce hada haram an fahimta shi kuma sun shahada mahzur kuma mai yake nufi haram duka ake nufi ina fata mun amma da kalmar zal shine abin da ake abin kyama abin da ake tsoratar da shi akai kakka aikata kaza shine ka zo ka aikata sawa'an fa'alahu nam a wannan da da zal ne da zal ne kin fahimta wannan da zal ne yace sawa'an fa'alahu shin mutum ya aikata haka ko ma bai aikata ba ko kuma fa'alahu mujamalatan shin yayi ne dan ya dan nuna kamar yana tare da su shine mujamala wato irin yaƙi ɗin nan amma kuma a zuci ana jin haushin su shine mujamala an san kusan wannan kalma ko kusan kalmar mujamala yawa wannan kalmar tana nan ɓarɓaro in kina neman tafsirin ta kije cikin ɗaliban jami'an Madina za ki ganta ɓarɓaro sosai ina fata an fahimci wannan ai ba sai na faɗa komai ba amma dai a ta kawai yanzu kamar yanzu kamar bar muku misalin da za ku gane kamar kishiya da kishiya ko ba ewa kishiya da kishiya eh to ai na son ku gane misalin ne idan kika gane sai ki raba ki ce abun ke zama ina ta amsa fahimci wannan uwar gida tana tare da mai gida shekara goma sha biyar Allah bai kawo rabo ba sai yau amarya sai amarya nan ta samu ciki ina fata an yi sannan da aka je aka yi test sai aka ce ai ciki ne wata biyu sai wannan uwar gida ta zo ta alhaji a sai ta haka take wannan mujamala ne amma a ba. ko da ta zo ko da ta so ciki yanzu zube ko za ta ji dama dai ita ce ba ke ba dama irin wannan abun wato ka zo ka nuna mura mujamala ka dan kawata mata zahirinka amma baɗinin ka ba haka yake ba idan ka ce mujamala to za ki je gidan kafirai ne saboda wai makotan ki ne ki nuna musu kaman kina tare da shi wallahi sai dai Allah ya fi mana irin wa'annan abubuwa yana faruwa da mu da yawa ko ba haka wani? lokacin wannan sallar da ta wuce sai da wani fasto ya kira ni a ah, malam kaza kaza kaza mu kada dace eh, wallahi ba na gari ne in na dawo zan zo kawai lokacin kirsimeti sun ne ba eh shi kira ne bai galla ba ban zo na yi bayan mun abin nan ba na ce eh dan ya ne ce kuna nan lafiya ko duka yara da kowa duk kuna to yayi sannu fa sannu sannu kawai shi kenan na bashi to irin wannan abin mujamala ne ina fata an fahimta nan to shine malama take cewa wai mutum yayi irin wannan aikin ne mujamalatan irin shi a zuci ba wai yana son su bane amma dai ya dan bayyana musu ne dan kar su ga kaman yana kin su ya ta ce auta waddudan ko ko ya ma ne don yana ƙaunar su an gane wannan ko tawaddudan au haya'an ko kuma ya yi don yana jin kunya a ce shi bai zo ba au li ghairi zalika ko ma ba don wannan ba don wani dalilin da min al daga cikin dalilai Kala bunin al qayyim ibn Allah ya ji kansa salama yake cewa amma tahni'atu a irin kufari wato yin murna dangane da bukukuwan kafirai al-mukhtassat bihim wanda yake kwance su fa haramun bi wannan haramun ne da ittifaqin malamai litlu an yuhalli'ahum bi ayadihim wa suhumihim kaman mutum ya musu murna da bukukuwan su da azumin su da suke yi fa yaqulu idun mubarak yace musu happy christmas misali aw tahani aw aw aw tahanna bi hadha al-eid wa nahwi ko kuma yana jin dadi da wannan zuwan bikin da makamantansu fa hada in salima qa'iluhu min kufuri. wallahi irin wannan magana idan ne fadanta ya kubuta da kafirta ba to fa huwa min al-muharramat ya aikata manyan manyan zunubai na haramu. wa huwa bi manzilati an yuhanni'ahu bi sujudihi lis-salibi wannan fa daidai yake kamar ki ce ki zo ki ganci yayi ma cross sujada, sai ki mai murna kai sallu fa gaskiya ka burge ni wallahi abin nan yayi dadi to haka yake daidai da ma'anar kenan shine ma'ana kamar ki mai murna ne saboda yayi ma cross sujada bal zalika a'zamu isman inda Allah kai hakan ma yafi girma a wurin zulubi a wurin Allah wa ashaddu maqatan min at-tahli'ati bi shurbil khamri fi babban zunubi akan mutum ya zo ya murna ga wani waye yana shan giya kana mai murna bayan ka san Allah ya hana shan giya wa qatlun nafs da kisan kai faman halla abdan bi ma'asiyati duk mutumin da yayi ma bawa murna ko wani bawa da murnan da ya aikata na sako ina fata an fahimtar nan aw bid'atin ko kuma ya aikata wata bid'a ka murna aw kufurin ko ya aikata wani abu na kafirci ka mai murya murna Allah ya ce faqad ta'arrada li maqtillahi wa saqatihi haqiqa ya auka wa fushin Allah da ainihin wato azabarsa Allah ya tsare mu sai ka ce mu da aka ta a daidai nan darasin gaba sai mu ji misali na biyu shine istimalu tarihi miladi wato hukuncin amfani da date na na miladiya shi ma za zamu eh insha Allah sai mu gano ya halatta ko bai halatta ba Allah ya dace da mu sai littafin mu na gaba tariqus salihin ila rabbil alamin za mu tashi a shafi na 156 shida. azkarun nau azkarun nau wato zikiri haka ne zikirin bacci matsala ta farko zikirun da naka, fala tahtaju ila khadim ga wani jikiri wanda zai ƙara wa jikinki ƙarfi har ma ba ki buƙatar yar aiki ba za ki buƙaci yar aiki ba ba sai kin buƙaci wanda zai taya ki ba za ki samu ƙarfi da lafiya a jikinki sai za ki aikin ki da kanki za a gan ki tangaran raɗau sarai ina fata an fahimci wannan malam yake cewa fa haini ya zo cikin bukhari da muslim an aliyin daga Aliyu ɗan Abi Talib Allah ya kara masa yadda yace anna ta alaiha salam shakat ma talqa min athar raha na Fatima amincin Allah ya tabbata a gare ta tayi kuka wana ta nuna damuwarta akan abin da take fuskanta na ainihin wato ciwon hannu sakamakon aiki da take yi wato sakamakon daka sakamakon tankaɗe sakamakon jan ruwa sakamakon asali dai ne jan ruwa shine arraha tana ɗaukan guga ta ja ruwa ce kaza ta kaza ai ta aikata dai gida kawai gaba ɗaya sai ta kai kuka fa atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama sabiyun sai aka samu wato bayi ga sanan da kwarori an kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wala Allah an je yaki ne an dawo wala Allah an biya jiziya ne wala Allah kaza ne an dai kawo ne an kawo wato bayi sune a sabiyun fam faraqat na na kawai sai ta cilla sai ta je gidan manzon Allah falam tajidhu bata same shi a gida ba fa wajadat Aisha sai ta gana na Aisha Allah ya kara mata yadda fa ha sai ta gaya mata kin ji ji abin da ke tafe da ni idan ya zo shi faɗa masa falamma ja annabi sallallahu alaihi wa sallama wa Aisha sai annabi da ya zo gida sai na Aisha ta faɗa masa ga abin da na faɗi ma ta zo yi ɗazu ka zo baka na Aisha ta faɗa masa bi maji'i maka. abin da ya kawo na fadi fa ja annabi sallallahu alaihi wa sallama ilaina sai annabi yazo gidanmu yanzu ake faɗa mana dama aliyu ko yace sanda annabi yazo gidanmu wa qad mabaji ana har mun hau ga mun kwanta da dare kenan ko har mun kwanta shikenan fa zahabtu li aquma sai nayi yunkuri zan tashi da annabi ya shigo a sai gidan ba kofa a sai gidan ba sakata ina fata kuna fahimta inda gidajenmu ne yanzu ai za ku ga sai an faɗi wasu abubuwa sai ya tafi sai ya kwankwasa sai aka bude sai aka ce ina zuwa sai nan kaza ko ba ka bane a gidajenmu yanzu waye ga a zo gidansa a samu kofa a guda kawai har a zo ɗakin da ya hau gari ya kwanta a same shi amma su masha Allah annabi kawai har ya zo ma ya shigo cikin laki ko ba ka ya riga ya shigo ba magana a kofa ko jet eh shikenan aliyu dan abi dalib yace fa qala ala makanikuma annabi yace ku zauna inda kuke ba sai kun tashi ba ku zauna ku zauna fa qa'ada bainana annabi ya zauna a tsakanin mu ya zauna tsakanin ni aliyu da nana fadima ya shiga tsakiyar mu ya zauna ina fata an fahimta da ya shiga tsakiyar mu ya zauna me ya faru aliyu yace hatta wajadtu barda qadamaihi ala sadri ya ce har sai da na ji sanyin kafafun annabi a ƙirjina sanyi na ji sanyin kafafun manzan Allah <laughs> sallallahu alaihi wa sallama a cikin ƙirjina Aliyu yana kwantar na na faɗi ma tana kwanci ya yi yunkurin zai tashi ya ce kuma. annabi ya shigo tsakiyarsu ya zo ya tsaya ya ya zama ya yi domin ƙara shi ne zama jiru ina fata an fahimci wannan annabi ya zauna a tsakiyar su yace sai da na ji sanyinsa a na. ina fata an fahimci wannan me ya faru wa qala sai annabi yake cewa ala uallikum ala uallimukuma khairan mimma sa'altumani shin bazan karantar da ku ba in koya muku mafi alkhairi sama da abin da kuka tambaye ni hadisin ne za mu fitar da abubuwa da yawa a cikinsa akwai abubuwa da yawa da yawa ba ma kaɗan ba an fahimta amma kawai sai mu fitar da na fili yanzu kun ga ita kaɗai na na aisha ita ce ta je gidan ta nema amma annabi da ya tashi na na fadima sai ya ce abin da kuka tambaya ku biyu don ku gane buƙatan mace buƙatan mijinta ne buƙatan mijinta ko buƙatan mata mata ne bukatan miji ina fata muna fahimta yace ba zan koya muku mafi alkhairi ba saboda abin da kuka tambaye ni kamar sun ce ya gaya mana kawai sai annabi ya gaya musu abin da ya kawo shi kenan dama ba wai ga sun kwanta ko ba su kwanta ba ko mai suke ina fata an fahimci wannan ya ce idan aka suma mabaji a kuma idan kun hau kan gada za ku kwanta su kabbira ku rika yin kabbara ku yi kabbar bari Allahu akbar Allahu akbar annabi ya ce arba'an wa talatin su talatin da hudu wato sabbiha ku yi tasbihi subhanallah subhanallah talatan wa talatin su talatin da uku Wata Hamida kuma ku yi hamdala alhamdulillah alhamdulillah talatin wa talatin su talatin da uku annabi ce fa huwa khairul lakuma min khadim wannan ya fi muku alkhairi sama da neman dan aiki a gidan ina fata mun fahimta a wata riwaya kamar yadda na ji muku ashabu sunna su ruwaito hadisin wannan riwaya ta cikin bukhari da muslim ne Ali ibn Abi Talib yake wallahi da muka fara wannan aiki yake ban taba neman dan wani ya kaya ni wani abu har na koma ma Allah har mana har ya ga kai lokacin da kawai wannan abin ya same ni tun daga ranar kai dai annabi ke faɗin hadisin ya ce ban ƙara neman wani taimako a wurin kowa ba ina fata ana fahimta ban ƙara neman taimako a wajen kowa ba mas'ala ta biyu zikirin ya ja'aluka alal fitra ga wani zikiri da zai sa kina cikin fitra wato kina cikin asalin halitta na musulunci inda zaki mutu kin mutu musulma da imani fa fi sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim عن البراء بن عازب daga bara'u dan azib qala qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace annabi sallama yana cewa idza ataita mabda'aka idan kika zo wurin kwanciya fa tawadda wudu'aka lis salati ki alwala irin ta sallah thumma tadi ala shiqqika al-ayman ki kwanta bangaren ki na dama an gane ko thumma qul sannan ki ce allahumma aslamtu wajhi ilayka ya allah na miƙa waya zuwa gare ka wa fawwadtu amri ilayka na mai da al'amari na zuwa gare ka wa alja'tu zahri ilayka na kishin gida baya na zuwa gare ka ragabatan wa rahabatan ina mai kwaɗayin abin da ke wurin ka na aljanna wa rahabatan da tsoron abin da ke hannun ka na wuta ilaika ko la malja'a babu wurin gudu babu makoma mafaka shine malja'a wala manja babu maguda minka daga gare ka illa ilaika sai zuwa gare ka in kai ne Allah idan na guje maka ina tsoron ka kuma gun ka zani shine Allah kawai shine wanda ake ma wannan yanzu idan ina jin tsoron ki tsirewa zai ina zani zan je koyi an boya ne ba ma za ki ganda balantana ma ta ne amma shi Allah idan kina tsoron sa gun sa kuma kike zuwa ina fata ana fahimta babu mafaka da gurin gudu zuwa daga gare ka sai zuwa gare ka ina fata mun fahimci wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wannan addu'a za ka yi ta ga ci gaban ta nan sai ce Allahumma sai ki ce ya Allah amantu bi kitabika dai imani da littafinka allazi anzalta wanda ka saukar alqur'ani kenan ko wa bi nabiyyika allazi arsalta dai imani da annabin da ka aiko shi na Muhammad sallallahu ko fa in mutta annabi yace idan kika mutu a wannan min lailatika a cikin wannan dare da kike wannan addu'a fa anti alal fitra kina kan fitira ta musulunci wa ja'aluhunna akhira ma tatakallamu bi kuma abinda zaki yin jan zai ce ka sanya wannan abun wannan zikirin shine karshen maganar da zaki sai kun gama shirye da mai gida kin gama shirye da yaya kin gama kallon fim din kidan nan na fim kifo arewa ko an gama an wuce wurin shikenan yanzu bacci zaki to sai ki shine maganar karshe kin gama sa yara su je su tsari kin yi tsari sai shiga dakin su kin musu azkar kin kullo ɗakin kin dawo ɗakin ki kwanciya zaki to a lokacin za ki faɗi wannan addu'ar shine magana ƙarshe qala faraddattuha sai ce to ni din kuma sai na maimaita shi ba dan azuki kenan fa yanzu ba koya masa akai ba yanzu sai ce zan maimaita zan yi takarar abin da aka koya mu a gaban wanda ya koya mu shi annabi yace da na maimaita ta alan nabi sallallahu alaihi wa sallam ma balagtu yayin da nazo daidai inda yace Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta qultu sai nace wa rasulika da manzanka ƙala sai annabi ya ce la ba wa rasulika za ka ce ba wa nabiyuka allazi arsalta malamai shura suka ce kila lokacin da aka faɗa masa annabi bai zaman cewa annabi ba wasu suka ce a'a annabi ya san cewa annabi bai san cewa shi annabtasa wato cewa bai san cewa ana iya ce shi annabi ne kuma manzo ne a lokaci guda ba sai mai gyara ina fata muna fahimta to yanzu abin tambaya nan to yanzu ya za a yi ai irin wannan malamai sai suka ce duka a ƙarshe yadda annabin ya yi haka za ka yi sai ki ce wa nabi ka ba za ki ce wa rasuli din ba ina fata an fahimta amma annabi shi annabi ne kuma manzo ne sai littafin mu na gaba littafin suwar min siyar sahabiyar shi ya karasa shi yi kawai inda abiyas ne dama kusan ba ma karanta su ko ba bari mu gani shafi na 170 daidai shafi na 170 daidai tare da ainihin Fatima Bintu Khattab ko muna tarihin Fatima iyar Khattab wato 'yar Umar Umar dan Khattab Allah ya kara musu yadda mala yake cewa wato Ahmad Shauki yi waka wanda a ciki yake nuna matsayi da gudunmuwar da wannan mata تباير وعينهم واسل الدين أنقانا وننكو يتسار إلى حيث النبي موئدا ومبرقا بسيفه ومرئدا فجاءه موحد من الزمر وقال جاء أهلك فانظر يا عمر وحدت الله ابنة الخطاب وآمن السعيد في الأخطاب فجاءها مؤتزم للشراف وكان قلبا khashinul miras nan ana siffanta halinsa san da ya zo gidan da fara da takobinsa da komi an gane ku fara'ahu min al-khiba'i hayban hayman halimahu wa sautu wa sautu mustakhiyatan murannama فقال ما أسمع قالت طه فلم يسوبها فلم يسوب بها ولا خطأ وقال وإرفان السواد مكرمة فاطمة هذا منطق ما أكرمه كم تسلل يكرن تارا كان في قالة وولا سوري آية أجي كرن تاوا آيوين مصال الخير يأسكي تسلل يكرن تفرقون سورة الأهاجنا يتسي وآنست سكينة الحوار حواري من رجل في صحبة الصواري كحمل المدلل صار الأسد والصارم المصدول عاد كالمثل عاد كالمثل فجاء نادى فجاء نادي النبي فاحتدى جدا الأرقم ابن أبي الأرقم شنو أنقاني فوق wa kabbara hadi wa halala muntada a lokacin annabi ya kabbara kuma duka wurin sai aka kabbara saboda musuluntarsa wannan dai kawai labari mun riga mun karanta abin da baya wala yake wa qad rawa anna umar radiyallahu anhu qala abiyatan min ash-shi'r yubayyin fiha shi kansa umar din an ruwaito cewa yayi wata waka yana bayyana musuluntarsa wa ta'assufihi ala zulmi ukhtihi da nadamar da yake akan zalunta yar uwarsa da yayi wa hiya qawluhu inda yake cewa الحمد لله الذي الحمد لله كذي المن الذي وجبت له علينا أياد ما لها غير وقد بدأنا فكذبنا فقال لنا صدق الحديث نبي عنده الخبر وقد ظلمت ابنة الخطاب ثم هدى ربي عشية قالوا قد صاب قد صاب عمر لوكتين لا aka ce ya وقد ندمت على ما كان من زلل من زلل بظلمها حين تتلى عندها الصور لما دعوت رب ولما دعت ربها لما دعت رب هذا العرش جاهدة والدمع من عينيها إجلان يبتدر أيقنت أن الذي تدعوه خالقها فكان تسبقني من عبرة درر فقلت أشهد أن الله خالقنا وأن أحمد فينا اليوم مشتهر نبي صدق أتى بالحق من ثقة وافى الأمانة وافى الأمانة ما في عوده خور يتلو من الله آيات آيات منزلة يظل يسجد منها النجم والشجر به هدى الله قوما من ضلالتهم وقد أعدت لهم إذا ألبسوا إذا ألبسوا تقروا وتولى إن جبس إيمان من على صلى الله عليه وسلم ما دام الله يرجع شانا دموس بتاع أنا رضي الله تعالى عن فاطمة وأخيها الله يبدلنا أن فاطمة ردن أونتا وأرضاها يقارى متى يدا وجزاهما عن الإسلام خيرا ما جزى به المتقين الأبرار Allah ya saka musu da mafi alkhairin abin da yake saka masu tsoronka na kusa da shi din wannan shine karshen tarihin ta darasin mu na gaba zamu tafi akan al-fari'atu bint malik an gane ko akan ta zamu tashi ibnatu shahid sai littafin karshe littafin dalilin mar'atul muslima za mu tashi akan kan fasulul khamis wato fasali na biyar alhajju wal umra aikin haji da umara al-mabahath al-awwal wato research na farko al-aslu fihi asali akan aikin haji za a yi bayani a cikin nan wa bayanin shuruɗihi za a yi bayanin sharɗansa wa hukumul inaba an gane ko da hukuncin ainihin wato inaba wato mai da al'amari zuwa ga Allah awwalan na farko shine al'aslu fihi asali akan aikin haji alkitabu wa sunna wal ijma littafin alqur'ani ne da sunna da kuma ijma'in malamai daga cikin alkitab qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila lalle mutane su aikin haji ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya samu ikon yi din domin Allah ya ce man istata'a kun ga nuna ba wajibi bane amma in kin samu iko wajibi ne daga cikin sunna fa fadin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan ababe biyar har zuwa ƙarshen hadisin daga ciki malam yace wa zakara min hunnal hajj ya ambaci aikin hajji cikin ababe guda biyar din nan wa hadith aisha radiyallahu anha da kuma hadisin na aisha Allah ya kara mata yadda qalat take cewa ya rasulullah ya manzon Allah hal alan nisa'i min jihad shin mata suna da jaharin da za su rika yi qala na'am annabi yace eh suna da jihadi alaihin na jihadun la qitala fihi mata suna da jihadin da babu kisa a ciki alhajj wal umra shine aikin haji da umra mata ita je ita je aikin haji ko ta je umra to tayi babban jihadi daga cikin jihadin da Allah ya dora mata wa ajma'at al ummatu ala wujubihi al umma sun yi ijma'i akan cin aikin hajji alaman tawaffar fihi shara'ituhu akan duk wanda sharaɗansa suka cika a gare shi idan sharaɗansa bai cika akan ki ba bai zama wajibi akan ki ba amma in ya cika to wajibi ne marratan shi ma so ɗaya wahida marratan wahida fil umur so ɗaya a rayuwar ki gaba daya ki je aikin hajji wajibi ne wani amma da zaki je na farkon nan kuma to sauran bai zama wajibi wa mimma ja'a fi fadl al wal umra da daga cikin abin da yazo akan falalar aikin hajji da umra hadithu abi huraira hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala yace lalle annabi alaihi salatu wasalam ya ce al umratu ila al umra yin umara zuwa wata umara kafaratun lima bainahuma yana kankar abin da ke tsakanin wannan umara da umarar da aka yi a baya na zunubai wal hajjul shi ko aikin haji karɓaɓɓe laisa lahu jaza'un illa aljanna ba shi da wani sakamako sai gidan aljanna Allah ta'ala ya azurta mu wal na alai sai mu tsaya daidai nan za mu ji daga cikin sharɗan aikin haji menene su Allah ta'ala ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah wa sarki ya yafe mana sai tambayoyi wa السلام assalam الله eh eh

kuma sai zai ɗauko ta daga gidan iyayen ke dawo da na kada anan kayan da rai sai kun ya ta ta a kan abu da ya shafi kiristoci ko da ma amma idan sun yi abinci don wata abu daban ba kiristoci domin wani abu da ya to alhamdulillah kamar yadda kuka sani irin wannan gaba ɗaya ƙas'an haramun ne mujarradan mu'amala haka nan ibtida'an amma yanayin wannan yana da bambanci akwai musahara da ta shiga tsakanin wato akwai surkuta ina fata an fahimci wannan al'amarin yana buƙatar hikimomi kuma a haramta masa kai tsaye to ba daidai bane sannan kuma a zura jiki ɗari bisa ɗari shi ba daidai bane saboda ka anan kawai ka'ida ce za ta yi ake ta ad-darura tubihu al-mahzurat kamar da ɗazu na faɗa mahzur abin da ake nufi shine haramun laluran nan ta surkuta yana sa ran kyakkyawan mu'amalar da yake musu na tura matarsa ma ta je gidan ba tare da nuna kiyayya a gare su ba zai iya sa da ƙoƙarinsa shi kansa ya ga cewa su kansu iyayen masu da musulunci kuma to ba laifi sai ya kai ta ta je ta yi zumunci dan ko kafirai ne baya halatta ya hana ta zuwa to maganar da ake kawai shine a daidai lokacin wannan bikin dama saboda ka babu laifi a bisa lalura sai ya kafa kafa menene wanda ya ci karo kai tsaye a zahiri da addininsa ko addinin ta wannan ya hana amma wanda kawai dan ya je ne kawai ya gaishe ta gaishe ta ta dan ta aikata aikata an zo na gida ta aika za ka ta dawo gida wannan duk babu laifi shi ma ta ne idan wannan matsalar ta kau to ba halatta kuma a ci gaba da yin haka

an fahimta wa ɓanna mafi kankanta a cikin manya-manyan ɓanna da suka taso wacce ce tafi kankanta a faɗa mata wajibi ne ina fata an ko ba wai saura wata ɗaya ba abinda zai bayar za su iya cinye shi ina fata an fahimci nan ko saura sati biyu ne ko saura sati ɗaya ne ya bayar a matsayin abincin da yake ba su ya taimaka musu kawai da abinci shi kenan ya wuce wurin ko kuma ya ke taimaka musu sai ba su kuɗi ce ga wannan su suka je suka siya shi kenan ina fata ana fahimta amma wannan duka na fada muku wallahi karkashin inuwa ce ta samun rukka kawai rukka kuma aka same ta ana amfani da ita ne daidai sanda abin ya zo amma idan ya kauce kuma ba dama a ci gaba da yi ko a haka ba wai an halatta abin da yake haramun bane ina fata kun fahimci wannan fatawar da kyau kada wata ta je ta bada fatawa ta ce malam ibrahim ya ce kaza Allah ya shirye ta na'am malama wa alaikum salam wannan haramun ne askin da samari suke yanzu haramun ne haramun ne haramun ne shine alqaza alqaza annabi ya hana a yi shi kuma haramun ne a aske na bangaren a baccan ko a tara gashi nan ko a yi ciko ciko ake ce mai da hausa ko na'am jinjiri eh na fahimta ko da jinjiri ne haramun ne a yi masa irin wannan aski kin fahimta haramun ne na'am ala alaikum salam eh eh wannan haka ya zo yadda annabi ya fara haka zaki eh haka yadda ya zo haka zaki wancan na sallah ne wannan na bacci ne idan ki ƙara samun ƙarfi a jikin ki na'am eh Eh. Eh. kawai a ba wani kazar wannan kawai ta canza wani mai magani eh ta yanka kazar sai ta ce ta ji daɗi sai ta canza wani mai magani sam bisula wa alaikum salam eh duk kin gama azgar sai ki ta ƙarshe eh ƙwarai da gaske Kai ke ce a kusa da ita ايه ايه بالي وعليكم السلام ورحمه الله حرام لي دولة تشوب باوري بني وانا باب وانا اورا باب اوري تكاني كريستا لمجد مسلمامتي Allah madaukakin sarki yana cewa a saurara Allah ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau ajabatkum wala tankihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau ajabakum su mushrikan nan Allah ce ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idhnihi baya halatta dole a raba wannan aure ko da da yaya ma aure bane dole dai a yi hikima a sa manya a ciki addini ya raba ba yadda za a yi aure shi musulmi ne aka yarda ya wurin kirista namiji amma ba ita ba da za kiristanci ne ke saman musulunci zai shi ne magana zai hana ta ibada zai hana ta kaza zai hana ta kaza duk wannan ba shi bane musulunci ya hana na'am Allah ya shirye da mu to ce ce ta karshe go ina son karanta wannan na a saurara eh Thank you. kwarai da gaske za a gaya mai mace kuma sannan za a hana ta yin wannan aiki ita kanta ta ji tsoron Allah yasa Allah yake cewa ku saurara ku yi shiru to ba ku yin shiru mace ta fita a gidan mijinta da ciki ok bayan ta rabu sai ta je tana yawon fasikancinta sai ta samu wani ciki yanzu wani ya zo zai aure ta tana so ta zubar da wannan cikin don ta aure wannan ba eh cikin dama ma'ana wannan wancan mijin bane haramun baya halatta dole ne ta ji tsoron Allah kar ta zubar da cikin nan sannan kuma ya halatta a gaya masa cewa tana da ciki baya halatta su aure da wannan cikin haramun auren ɓatacce ne a ah, mutane kamar ke da kika sani eh misali na bada ne eh ba ina nufin eh wanda ya sani kawai sai a sabe cikin hikima ce to kai kaga fa akwai matsala gaskiya wannan ruwan da kake neman ka je ka ɗibo daga cikin wannan randan ka dangare ya fada ciki misali sai dan gano ah me kake ne sai je ka gane kawai shi sai dan ne hikima an ana gudun kar a ce wai gashi gashi ita kuma a kira ta ajiyar da ita tsoron Allah da ji tsoron Allah kisan kai ne wannan domin wannan abin da take yi ba daidai bane saban Allah ne ina fata a zuciya nan da koma tana fasikanci kuma har ta samu ciki ta wannan hanya sannan gashi kuma tana so ta zuba wannan ba daidai bane ko wanda ya mata wannan cikin ne ba zai aure ta ba sai ta haihu duk da malamai sun yi sabani wani suna ganin in cikin sa ne zai iya auren an gane ko amma mafi ingancin zantukan malamai shine ko shi ne ba zai aure ta ba sai ta haihu wannan cikin sannan su yi aure Allah ya shirya da mu baki to ina ji eh eh da sallah shi ba komai shi ba su yi ba komai musulmi ya ba su don yana bikin sallah amma su ne in suka ba shi ke ba ba wannan tana ta na za ki an sake bayar ko shi sallah assalamu alaikum wa rahmatullah Don Allah malam ko ina ko in na sa dogon wando ko doguwar riga zuwa idan sahu kuma na sa safa idan na sa hijabi iya biwa sallah ta tayi sallah ki tayi an fahimta sallar ki yi na biyu an ce wanda ya alwala kar ya taba al'aurarsa to ko in ya yi ma yaro tsarki ko yarinya hakan ya warware alwalarsa alwalarsa ba ta warware ba an fahimta wannan tambayoyi ne na a ta kawai domin duka waɗannan akwai bayani amma dai duka amsar kawai nake bada tambaya na uku shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a ƙarshen addu'ar kiran sallah da ake cewa a ce hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama wato ceto na ya tabbata ga wanda ya faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa ranar tashin alƙiyama to wanda ya karanto addu'ar sai ya ambaci wannan bayan annabi bayan annabi ne ke cewa ceton mai addu'a ko ya wajaba a gare ni Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi to wannan tambayar ta karshe kamar tambayar ba ta fito ba ok na fahimta ba a faɗin wannan na gane ko shahi ko nawa eh ba ya halatta ta faɗi wannan na gane sai ka ɗauka cikin addu'an ne eh na gane tambaya, ba na mutum ba zai faɗi da wannan halatta lahu shafa'ati cikin ba wannan maganar annabi ne ya faɗi sakamakon ne kawai ba a faɗin wannan a cikin kawai za ki zo zuwa in naka la tuqulu mi'ad an tsaya ta kare an fahimta na'am ke ce ta karshe eh Diga-digen ƙafansu. Eh. abin da nake son ki fahimta wannan wannan sallar ko kafafunta ya fito fili sallar ta yi dan sallah yi sallah ayi sallah kamala ne babu wannan fatawar ita Usaimin ya bayar Allah ya ji kansa da rahama bace ta sanya ko da hijabi ko gele ta lallaba irin wanda yan bare barin nan sawa har ƙasa lafaya su shigo idan ta yi sujjara ko ta yi ruku kafanta na fitowa waje wannan baya bata mata sallah sallar ta yayi Allah ta yayi amma babu kamala ne a sallah ba haka aka fito ba Ha? ko ba safa malama ki gawa ki addu'a ki yi tambaya kuma sai ki rufe da addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah ya sa kafar ta take eh eh ni ma na taba kallo ci gaba duka ɗaya ne a saurara abin da ake so a nuna muku shine irin waɗannan tashoshin suna da gubar da ke cikin su tafi altafi da ke ciki yawa sannan asali an yi ne dama don batar da tarbiyyarmu da komai ina fata an fahimta yana da kyau wanda zai yi mu'amala da irin wannan tashoshi wallahi ya zama to idan sa abu da yake akwai abin da zaki iya kallo akwai abin da bai kamata ki kalla ba to saboda haka irin su barin su yafi alkhairi amma in har za a yin to a san me za a kalla kuma da su waye a wurin hatta yaran ku da kuke kallo kuna zira ido da su kun gani yaro karami za ku je na bada labarin wani wani wani shejjan wasa suke na rasa meye wani irin wasa ne sai ta faɗin wasu irin sunaye ai yanzu ga wanci ko ga wani wani irin suna haka a wani fim da ake a arewa ta irin ana fassara shi da hausa din nan sun din ina ganin yan turkiya ne to irin wa'annan abubuwa gashi nan dai Allah ya kyauta so wallahi almustaan اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم انا نسالك من كل خير سالك من نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نسالك من نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه ولا نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه ولا نعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين